kasance tare da yanayin Nijar kan studio Kalango yan uwa matasa barka da war haka barka mu da sake saduwa a yau labarin matasa tare da Nirakiya da Gora ta Fanta Shamsu. Fantastic yaya kike kin tashi lahiya? Alhamdulillah Gora lafiya ta kalau yau da mi kika zo mana. haka ne yau za mu kawo batun kiwon lafiya masasar cizon sauro tana ta banna musamman ma mata da yara ta fi shafa matasa ma ba su kubce ma wannan al'amarin ba wasu shawarwari ga matasan da suke watsi ga matakan rigakafi nan da in lokaci kaɗan ga tarihin maraice yau za mu je garin gaya a gano wani matashi mai suna hassan manu mamman wanda ke samun shigar kuɗinsa a albarkacin sana'arsa ta wanzam mai yaran gashi na gargajiya a ƙarshe kuma kuma kamar kullum wasannin motsa jiki. Madalla bari mu tafi garinta waɗanda ɗaliban jami'a ke yajin karatu suna buƙatar ingantaccen rayuwa da yanayin karatu. Mu tunatar muku da cewa ɗaliban sun gudanar da wani zaman dirishi a makon da ya gabata a gaban ofishin gwamnan jihar Tawa tare da buƙatunsu. mamadu Isufu wanda aka fi sani da sunan Ballai ya yi hira da Abdullahi Ausuk. Gaskiya dukkan matsaloli ne muka gano kuma muka ambato tun wani lokaci kafin mu je hutu akwai batun kafa rufa digirin masta a fannin aikin gona tsalar da ke faruwa shine tsangarar aikin gona ta tawa kamar sauran tsangayoyi fannin aikin gona suke ba tun kafuwarta zuwa yau an samu yayi dalibai sau hudu a jere kuma zuwa wannan rana ba a samu wani dalibi ba da aka rike a digirin masters a cikin wata jami'ar gwamnati matsalar ruwa a ko ko'ina kasa kafa a jami'a za ka lura cewa ruwa ne wannan ba abin da ya kamata a gani bane ga dalibi a harabar jami'ar a gaba kun gani yanzu mota ba ta iya tsayawa bakin kofa dole sai an yi 'yan mitoci domin a aje ɗalibai game da dukan waɗannan ne da sauran wasu matsaloli muka ga a karan farko za mu yi zaman dirshin abun bakin ciki abin da za mu yi allah da ne kin fitowar darakta ma ya ɗauki alhakin da ke wuyansa. sa Mun gaida mamman ada da wannan fasarar tashi. Gora duk da matakan rigakafin cutar masasarar cizon sabro ana samun ɗaruruwan masu ɗauke da ita a kowace rana a cibiyoyin kiwon lafiya. Banda yara da mata masu juna biyu matasa da dama ma abin ya shafe su. Haka ne Gora wasu nasihu ga waɗanda suke watsi da matakan rigakafi. Dr. Hamad Taher babban likita ne ya yi hira da Hauwa Mamman. A kwanakin baya-bayan na ana samun matasa da suke kamuwa da cutar masassarar cizon sauro. abinda dai zan ce a nan matasan suna zama ne su cika dare ba tare da wani magani na kariya ba daga cizon sauro. Sannan kuma idan suka zo barci suna sakaci euh, na euh, ɗabi'ar euh, barci ba tare da sun kare kansu ba daga cizon sauro wanda cilas ne su kamu da masassara. Shawarar da nake bayarwa matasan su gane wannan cutar tana silar hallaka rayuka da yawan jama'a a doron duniya don haka su yi ƙoƙarin kare kansu. Gwara game da kazancewar rashin tsaro a jihar Yamai, hukumomin birnin tare da haɗin gwiwar sauran rundunar sojoji sun gudanar da wani gagarumin binciken babura da motoci. Matasan babban birnin Yamai suna yaba wannan tsarin. Ƙari bayani a wannan rahoton da Studio Kalangu ya shirya. Akwai yawan sace-sacen motuna da motoci, kenan ba su jami'an tsaro na gar national a kan tituna zai ba da damar gano ababen hawan da aka sace da kuma musamman lura da takardun ababen hawan. Euh, euh, Dangance da gudanar da wannan aiki, a gani na kullum idan gwamnati tana son ta yi bincike, yana da kyau ta fara da wayar da kawunan al'umma. Ni na ganin abu ne da ya dace a bincika takardu domin tantance motuna da aka sace da kuma waɗanda ba su da takardu kwata-kwata. Ni ra'ayina a game da aikin jami'an Garda National gaskiya ina jinjina musu domin hakan na bada damar karfafa tsaro ta wani bangaren kuma bana goyon bayan hakan saboda sun san mafi yawan masu motuna ba su da takardu kuma yadda suke tunkarar su na iya haddasa wasu haɗarruka daban. Gwara Hassan Manu Mamman saurayi ne mai shekaru 21 wanda ke aikin wanzami. gyaran gashi wato a gargajiyance. Gado ne kuma gora daga iyayen shi wanda yake ba shi damar cin gashin kanshi. Fadil Alu ya kawo mana tarihin shi a cikin wannan rahoton. Mai matsakaicin tsawo da haske, Hassan Mamman ya da karatunsa na boko tun a firamare domin mai da hankali ka kacokan kan wanzamci da ya gada daga ma'aifinsa. na ke farawa na yi karatun boko da na ga abun baya yi ne sai na koyi yin aski. Mahaifina ma aikin sa nan A cikin sana'ar wanzamci al'amura na suna tafiya daidai. Aiki ne da yake matuƙar burge ne ban ga laifi a cikin. Abin alfahari ne ga manoman man ma'aifin wannan samari na ganin cewa ɗansa ya bi sawunsa. Farin ciki na shi ne da ba su yada gado ba. Wannan aiki da nake yi Hassan ya iya shi, ya iya aski na gargajiya da na zamani. Ni ma na gashi aikin ne daga babana shi kuma ya gashe ni. Ina roƙon Allah ya kama masa saboda mu dai rayuwar mu ta ƙare. A halin yanzu matashi wanzami Hassan ya taƙaita aikinsa ne kawai ga aski tare da fatan ci gaba har ya kai ga dukkan matakai na wannan aiki da matasa ba su ba muhimmanci sosai ba. Haka ina bisa aiki na yin aski. Mutanen da suke zuwa duka dai ba wata matsala. Ana iya kira na nije na yi askin na dawo a bisa wannan aiki na aski. Gargajiya da zamani matashi Hassan bai yi watsi da kwaɗai ba. Dukkan al'adun biyu yake haɗawa domin ya more rayuwarsa. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. fannin ƙwallon ƙafa ɗan ƙasar Nijar Ahmad Mutari Tijani Kalala bai daɗe da shiga rukunin al'ayin na tsawon shekaru biyu ba. Duk da wasu rukunin Faransa da dama da na Turkawa suna kwaɗayin samun shi, rukunin Saudiya ne ya shawo kan shi, ta haka ne ya bar rukunin ƙwallon ƙafa ta Budapest. ta Hungary. Ɗan Ghana Zakari Adebayor shi kuma mai shekaru 24 ya yarjejeniya da ashbe Kogi na Denmark a tsawon kwangilarsu ta shekaru uku. mutunatar da ku cewa zaman da ya gabata shine ya fi kowa zira kwallaye a gasar ta Ghana. a nan muka zo karshen labarun matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar a kan airtel ba tare da kumbiya ko da labar.